This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalo da kuma Niyya muryar Arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Litinin 18 ga watan Janairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarai. Jiya Lahadi ne fadar White House ta da wata sanarwar dauke da kausar lafasi da ke Allah dare da harin da aka kai a babban birnin kasar Burkina Faso wanda ya dalilin mutuwar mutane har 29. amurka ta ce tana neman 'yan kasarta har su uku da aka sace a bagadaza babban birnin kasar iraki da yawan amurka wanda aka sako daga gidan kurkun kasar iran na musan hursunoni da kasashen biyu suka yi wasu har sun iso germany bayan sun bar tehran jiya lahadi to kanun labaran kenan wai shin wani tasiri ɗage takunkumi ga iran zai yi ga tattalin arzikin najeriya dole mu canja rayuwarmu in ba ka ba kasar na kacokan za ta so ta tsaya cak na zuwa watan shida Hukumar zaɓe ta bayyana sakamakon zaɓukan ƙananan hukumomi a jihar Niger, amma 'yan adawa na cewa babu wani result ba wani zaɓe da aka yi. Ejen ejen namu an kore su baki ɗaya. Kuma kamar kowace ranar Litini, Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirinsa na ciki da gaskiya, to amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya. Masu aure Assalamu alaikum. jiya lahadi ne fadar white house ta fidda wata sanarwa dauke da kakkausar lafazi da ke allah dare da harin da a kai a babban birnin kasar burkina faso wanda ya dalilin mutuwar mutane har 29 kano su da yawa daga kasashe har 18 suka ji rauni daban-daban wannan dai ya faru ne a daren juma'a da ta gabata sanarwar ta ci gaba da cewa ayyukan ta'addanci da ake a sassan duniya ba zai sa kasa amurka ta yi ƙasa a goya ba wajen ƙoƙarinta na yaƙi da ta'addanci a sassan duniya daban-daban wanda take yi musamman ma domin ganin ta karfa mulkin demokradiyya tare da bunƙasa kiwon lafiya da samun tattalin arziki mai walwala ga kasashen afirka da ma sauran kasashe masu tasowa sanarwar wadda ya bada misali da mutuwar ba'amurken nan mai aikin ibadan krista michael redrin irin wannan ayyukan ta'addanci ya zo daidai da lokacin da kasar ta burkina faso take zama makokin kwanaki uku game da harin da aka kai a hotel din nan da aka kai a cikin kasar kuma yunkurin 'yan kungiyar yan alkaida suka ɗauki alhakin aiwatarwa shi dai redrin shi da matarsa suna da wani gidan ɗaukar ɗauniyar marayu ne da ke da kilomita 100 daga babban birnin kasar wato wagadugu shugaban rock mark christian wanda ya kama aiki a matsayin shugaba a cikin watan da ya shige ya ce wannan ne karo na farko da kasar ta fada hannun 'yan ta'adda ta hanyar hare-hare daban-daban da suke kaiwa sai dai ya yi alkawarin cewa nan ba da jimawa ba ƙasar za ta shawo kan wannan matsalar in allah yadda amurka ta ce tana neman 'yan ƙasar ta su uku da aka sace a bagadaza babban birnin ƙasar iraki jami'an iraki da na amurka sun bayyana cewa kamfanin da mutane ukun ke aiki ne ya bayyana cewa yau kwana biyu kenan da ba a ga mutanen ba sai dai kawo yanzu ba wani cikakken bayani game da waɗannan mutanen da kuma takamaiman irin aikin da suke yi a wannan ƙasar domin ko akwai kamfanoni da yawa da suka hada da na tsaro da kuma na gine-gine mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka john kebi ya ce suna aiki kafada da kafada da jami'an ƙasar iraki domin gano inda waɗannan mutanen suke rahotanni sun bayyana cewa da yawan 'yan ƙasashen waje ne dai suka ɓace a ƙasar ta iraki musamman cikin 'yan watannin nan kuma sautari 'yan ta'adda ne ke wannan aika-aikar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc da yawan amurkawa da aka sako daga gidan kurkukun kasar iran na musayar husnonin da kasashen biyu suka yi wasu har sun iso germany bayan sun bar tehran jiya lahadi bayan sun tsaya geneva switzerland jirgin da ke dauke da uku daga cikinsu ya sauke ya sauka a germany inda aka duba lafiyar jikinsu tare da basu magani a wani asibitin da yake mallakan kasar amurka ne sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa a shafinsa na twitter cewa ɗaukacin amurkawa na murnan sake waɗannan 'yan uwa nasu da aka yi kerry ya ce ɗan jaridan na washington post jason raisin tsohon da tsohon sojan ruwan amurka amir mizrael hikmatio da Pasto Said abidini dukansu suna jamani kuma shi Rezin din yana tare da matarsa wadda ita ma 'yar jarida ce sai kuma da mahaifiyarsa. Hawa yau keriya ce hawa kuma wasu Amurkawa biyu da aka tsare su a kasar ta Iran ba siɗiɗi ba saɗaɗa su ma suna cikin waɗanda aka sake wato Norolotola Crossravi Rodsari sai kuma Matu Trevitrick an bayyana sake Amurkawan da ke zaman kurkuku ne dai a ranar asabar awoyi bayan da kasashen yammacin turai suka bayyana fara aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin kasar ta iran da waɗannan manyan kasashen duniya tawagar sojojin amurka masu neman jirgin nan na amurka da ya ɓace sun ƙara tsawon wannan aiki nasu har zuwa jiya lahadi jirgin mai saukar ungulu wanda ya ɓace a yankin pacific ya ɓata ne lokacin da ya yi karo da wani jirgin a yankin gabar pacific a ranar alhamis jami'an soji suka ce iska mai karfin gaske ta kawo wa wannan aiki cikas musamman a arewacin tsibirin ahu sai dai kuma sun ce an hango tarkace warwatse daga nisan kilomita 11 daga gabar kogin wato mahukunta sun ce wasu fararen hula sun bayyana cewa sun ga lokacin da jiragen biyu suka yi karo da juna da yammacin ranar alhamis to sai dai kuma suka ce ba wani daga cikin jirgin da ya buƙaci taimakon gaggawa 'yan takarar shugaban ƙasa a amurka ƙarƙashin jam'iyyar democrat jiya lahadi sun gwabza muhawara kafin zaben fidda gwani wanda za a yi a jihar iowa tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka hillary clinton da senator bernie sanders sai tsohon gwamnan jihar maryland martin o'malley sun sake haduwa karo na hudu domin tattaunawa ta hanyar muhawara a wannan karan a jihar south carolina bayan kowanensu ya yi kalaman girmamawa ga marigayi martin luther king jr sai kuma kowanensu ya ce za ya ƙara albashi kana ya kara samar da ayyukan yi sai samar da daidaito wajen biyan aikin mutane da suka yi aiki ba tare da la'akari da bambancin komai ba sai dai a batun mallakan bindiga da a batun kiwon lafiya a nan kan sun sha bamban a batun mallakan bindiga clinton ta soki lamirin sanders a kan manufarsa game da wannan batu tana cewa ya kaha tsayawa da manufa guda ko ko da ya ce masu sarrafa bindiga ana iya karasu ko kuma a'a sanda ya ce wannan batu da clinton take sukasa baya da makama balle tushe domin shi sautari ya sha faɗa yana nanatawa cewa batun bindiga ba batu ne da za a yi siyasa da shi ba ya ce bai dace ana karan masu sayar da bindiga ba muddin dai ba taɓa rauni hanya ce suka sayar da ita ba kuma aka aikata ta'addanci da ita ba clinton ta ce sanatan ya sha jefa kura a cikin majalisar ƙasa cewa yana goyon bayan kariya ta musamman ga masu yadda wannan abu shiko mark only cewa ya sha jin wannan batun mallakan bindiga tun lokacin da aka haife shi kuma kawo yanzu bai canza ra'ayinsa ba game da wannan lamari a batun kiwon lafiya kowa ya faɗi abin da yake ganin ya dace zai yi wa amurkawa ne domin bunƙasa kiwon lafiya to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Ƙwararru a najeriya na fargabar yiwuwar ɗage ma ƙasar iran ta kunkumin tattalin arziki ciki har da na sayar da man fetur ya zama tashin wani mutuwar wani ga najeriya daga abuja ga wakilin hassan mai na kaina biyo bayan ɗage takunkumin da aka kakaba wa ƙasar Iran. Hakan na nufin ƙarin tuttuɗowar gurɓataccen mai a kasuwar duniya. Najeriya wace kusan albarkatun man matsayin ƙashin bayan tattalin arzikin ta Ƙwararru na cewar yanzu kam tana fuskantar ƙarin shiga cikin halin tsaka mai wuya. Na tambayi tsohon ministan fetur a Najeriya Alhaji Umaru Dembo ko ta yaya suke kallon wannan al'amari? Kasan abu in yi yawa dama a kasuwa sai kuɗin shi ya yi ƙasa. Amerika sun fara da mamman su a sayarwa kuma ga Iran an dage musu su takunkumi mai zai cushe kenan in abu ya cushe ko a kasuwa to ka kuɗin shi zai sake ƙasa kenan tabbas dala ashirin da bakwai da ganga da muke gani yanzu ma zai ƙara lalacewa kenan sai dai mu ce na lara ina ilai rajin. Kwararre kan tattalin arziki Abubakar Ali ya ce Najeriya dole ta sake dabara. Kusan kocakon Najeriya ta dogara da arzikin mai dama. Kafin ma a saki maran Iran mai din ta riga ma ta yi yawa a kasuwan duniya. Shi sa farashi din ya rugurguje saboda haka a gaba ɗaya, kasafin kuɗin da muka yi na wannan sabon shekaran dama an yi shi ne bisa gurbin kashi kashi kusan talatin da bakwai kan kuma dala talatin da takwas gangan mai kasafin bana ya kamata ma a janye shi a duba yadda za a gyara. To shin yanzu ina mafita? Zancen yanzu a dogara mai ma bai taso ba. Yanzu dole mu duba harkan gona da ma'adinai da sauransu kuma da gaskiya ga dangadan mu ke wannan wuraren nan. Emergency din da gaskiya za mu yi a rayuwarmu dole mu canja mu. in ba haka ba kasar nan kacokan za ta zo ta tsaya cak. na zuwa watan shida. Abubakar Ali, kwararre kan tattalin arziki. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wannan haka ne shata kuma a gaida Hassan. To a halin da ake ciki har yanzu ana ci gaba da ta irin murnar ɗage mata takunkuman. Daga jamhuriyar Nijar ga wakilin Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton. Jim kaɗan bayan sanarwar ɗage takunkuman da ƙasashen yammacin duniya suka ƙaba ma ƙasar Iran a ko'ina a sassa na duniya masana malamai da sauran jama'a na ci gaba da tofa albarkacin bakunan su akan wannan lamarin. To a nan jamhuriyar Nijar ma ba a bar su a baya ba inda wani malamin addini masanin diplomasiya ta gabas ta tsakiya malam mamudu cewa ƙasar iran ta nuna da kewa da juriya a tsawon waɗannan shekarun abin da aka yi an yi abu tarihi babba wanda ƙasashen munahikai ba su so haka ba lalle an yi sasanta an ɗage ma iran takunkumi kuma duk musulmi mai imani ya ji daɗin haka kusan shekara talatin da wani abu da aka saka ma iran wannan ta. kunkumi suka dake suka yi juriya wannan imani ne shine Allah yake cewa ma asaba min musibatin illa bi iznillahi babu masibar da zai iya same ka da izinin ubangijin Allah dage wannan takunkuman ana ganin zashi tada ko matar tattalin arzikin wannan kasar kuma a cewar malam mahmudu masanin harkokin diplomasiyya ta gabas ta tsakiya mutanen kasar iran sun zamanto abin koyi ga sauran kasashen duniya eh wannan shi ya nuna cewa suna da kasa guda a duniya wanda suke alfahari da ita sasi fursunoni da aka yi ya nuna cewa duk duniya akwai ƙasar da zai iya ma kama mutunan yamma guda barata ma ai musanyen fursunoni a ko'ina ka juya a yau da sahe wannan maganar ita ce ke ɗaukar hankalin jama'a a nan jamhuriyar Nijar. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. ya ba wata rana shi za ya ba ka tausayi. haka yake a maduduka tubar mu koma najeriya inda hukumar zaben jihar niger ta bayyana sakamakon zabukan kananan hukumomin da aka gudanar ranar asabar da cewa apc mai mulkin jihar ce ta lashe amma bangaren adawa ke cewa a ina mustapha nasir batsari gare ka hukumar zaben dai ta ce an gudanar da zaben cikin nasara to amma bisa ga dukkan alamu zaben ya bar baya da kura domin kuwa tuni jam'iyyun adawa suka nuna rashin gamsuwa da yadda aka gudanar da zaben shugaban marasa rinjayi a majalisar dokokin jihar Niger honorable Bello Agwara na jam'iyyar PDP ga abin da ya shaida mun ta waya cikin mazaɓu da muke da shi hamsin da shida a Agwara muna da mazaɓu kusan talatin da ba kai akwatunan zaɓe ba to yanzu me matsayin ku akan zaben a mu matsayin mu yanzu nan za mu rubuta report mu ba da mu aka wannan zaben ba shi yasa ko jiya mu je ainihin ma ainihin ga baki da inda ake karɓar result saboda babu wani result ba wani zaɓe da aka yi. Shi ma dai dan takarar jam'iyyar PDM a karamar hukumar Kwantagora Honorable Rabi'u Tasi'u ya ce an fatattaki wakilansu daga rumfunar zaɓe sannan aka yi awon gaba da wasu akwatunan zaɓen. Ejen ejen namu don an kore su baki ɗaya don an da ƙarfin mulki ne don a ainihin muna mun ɗiya gaba ɗaya. A nata gefen dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta gamsu da yadda zaben ya gudana kamar yadda gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana. Ana cikin kwanciyar hankali ba rigima kuma dai korafe-korafe fa musamman da jau nan da kai magana an ce kusan cikin dare ma aka ce an gama zaben nan na gwanan labari ne fa ya za a gama zaɓe tun dare tun da yake kayan zaɓe ba su zo ba sai da safe lallai yana ganin labari ne wannan a yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar niger ta ce ta kama mutane 100 da ake zargi da aikata laifuffuka daban-daban a lokacin zaben in ji kakakin 'yan sandan asp bala elkana eh muna da wasu da hannu muna da mutum dare to wani laifuffuka ne ake zargin su sun yi eh wannan mukamai suka rike ranar zabe Matsalar rashin tsaron ne dai ya hana hukumar zaben ta gudanar da zaben a ƙaramar hukumar Sulaja sai a wani lokaci nan gaba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Haka dai, kuma a gaida Mustapha yanzu bari mu za ku gefe ibrahim alfa ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba gwamnatocin da muke da su da baki ɗaya muna da hamsin da shida ne amma lokacin da ya zo shi sai ya canja arba'in da uku a cikin arba'in da uku ba sha tara ba ne ishirin ishirin mai canja nan duka daga yanki edo da kuma da delta kuma mataimakan su ma mataimakan su duka yan kudu ne mataimakan su da baki da yan kudu ne I have to say is that the allegations are baseless. Jama'a Assalamu alaikum. A cikin shirin mu da ya gabata, mun fara taɓo batun naɗe-naɗe da ƙarin girma na son rai da ɓangaranci da ake yanzu haka a rundunar 'yan sanda ta Najeriya. Ƙarin girma daga mukamin kurtu har zuwa Sufeto ƙari ne na cikin gida da rundunar da shugabanninta suke yi. Ƙarin girma daga mukamin ASP ko mataimakin Sufritanda har izuwa kan mataimakin Sufeto Janar. hukumar kula da ayyukan 'yan sanda take yi to amma kuma shi kansa speto janar na 'yan sanda ɗin shi ne yake gabatar da sunayen waɗanda yake ganin su ne suka kamata a musu wannan ƙarin girma hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta najeriya tana ƙarƙashin jagorancin wani tsohon speto janar na 'yan sanda mai suna mike okiro wanda shi ma a makon da ya shige ya kira taron 'yan jarida yana musanta cewar suna nuna son kai wajen naɗe-naɗe har ma ya kirarin cewar a can baya ne aka yi irin wannan nuna son kai to amma a yanzu gyarawa suke son yi muna dai bin sawunsa da wasu tambayoyi ko dai amsa mana game da wannan batun A shirinmu da ya gabata, mun gabatar muku da bayanin cewa dukkan manyan jami'an 'yan sanda na ofishin Speto janar masu bin addini ɗaya ne, kuma kusan dukkansu daga yankin kudancin Najeriya suka fito. Kakakin rundunar 'yan sanda ACP Olabisi Kolawole ta ba da sanarwar musanta wannan tana cewa biyar daga cikin jami'an sun fito daga yankin arewa ta tsakiya, uku daga arewa maso gabas, ɗaya daga kudu maso yamma ɗaya kuma daga kudu maso gabas wato dai ƙwaya biyu ne kawai suka fito daga kudu sauran kuma duk daga arewacin najeriya a cewarta to amma binciken da muka gabatar ya nuna cewa wannan ba haka yake ba biyu ne kacal daga ciki 'yan arewa wato shi wanda ya magana da hausa a madadin ofishin dsp tinja mazam ibrahim daga jihar yobe da kuma dsp bulus rimam daga jihar taraba sauran duk sun fito ne daga yankin kudancin Najeriya. A shirin da ya gabata kuma mun faɗa muku cewa dukkan kwamishinonin 'yan sanda da mataimakansu da aka tura arewa maso gabashin Najeriya inda ake fama da rikicin Boko Haram 'yan yankin arewacin Najeriya ne kuma dukkan su musulmi in banda kwamishinan 'yan sanda na jihar Gombe. A bayansu kuma manyan jami'an 'yan sanda masu mukaman DC da aka tura arewa maso gabas domin aiki a shiya ta goma sha biyu da ke bauchi da shiya ta uku da ke yola guda shida duk 'yan arewa ne ga jerin sunayen kwamishinoni shida na jihohi guda shida da suke arewa maso gabas da mataimakansu da kuma jihohin da suka fito kwamishinan 'yan sanda da ke jihar bauchi tijjani baba ya fito daga jihar yobe sai mataimakinsa abdulmalik wanda ya fito daga jihar kogi kwamishinan 'yan sanda na jihar gombe shine mr iwaru wanda ya fito daga jihar benue sai mataimakin kwamishinan 'yan sandan jihar gombe sani isiaku wanda ya fito daga jihar katsina kwamishinan 'yan sandan yobe zanna muhammad dan asalin jihar borno ne mataimakinsa nura muhammad dan asalin jihar kaduna ne kwamishinan 'yan sanda na jihar borno shine shu'aibu el gombo daga jihar niger sai mataimakinsa alhassan mamuda wanda ya fito daga jihar katsina kwamishinan 'yan sanda na adamawa shine gazali muhammad daga jihar zamfara sai mataimakinsa madu usman wanda ya fito daga jihar borno kwamishinan 'yan sanda a jihar taraba shine sha'aba alkali wanda ya fito daga jihar neja sai mataimakinsa dc ahmed bello ahmed wanda ya fito daga jihar bauchi bari mu koma kan batun naɗe ɗan 'yan kudu da ake zargin speto general solomon arase na yi kuma za mu faro kan batun 'yan sandan mobile da mataimakansu kwamandodin eh, da muke da su da baki ɗaya muna da hamsin da shida ne amma lokacin da ya zo shi sai ya canja arba'in da uku a cikin arba'in da uku ba sha tara ba ne ishirin ishirin ne canja nan duka daga yanki edo eh, ne kuma da delta kuma mataimakan su ma mataimakan su duka yan kudu ne mataimakan su da baki yan kudu ne duk akwai wani wanda yake wanda daga igoni da mopon na ogoni lokacin da ya sa wani mataimaki sai aka ce mishi a'a patient patient tana neman alfarma wannan shine escort commander nata a sa shi a wajen din don idan tana son wani bukata ko tana son ganin shi ko wani aiki ya tashi da gaggawa zai iya zo ya taimaka sai aka canja ta a ta jihar Rivers kenan ko hmm. ba so muna da tsoron komanda a wajen ne to mataimakin yanzu shi shine former escort commander na patients kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya ACP Olabisu Kolawole ta yi magana kan waɗannan zarge-zargen ko da yake ba iyakacin su ba kenan. I have to say is that the allegations are baseless. The uh, promotion is um, made by the Police Service Commission. Postings are also made or confirmed by Police Service Commission. So the IGP doesn't promote and he doesn't post. ta ce abin da zan iya cewa shine wannan zargi baya da tushe hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ce take yin ƙarin girma kuma ita ce take turawa ko tabbatar da tura wani jami'i zuwa wuraren da aka tura su aikin domin haka speto janar na 'yan sanda baya yin ƙarin girma kuma baya naɗa jami'ai akan mukamai ko ya tura su wani wuri kamar yadda take faɗi to sai dai kuma a cikin rubutacciyar sanarwar da ta bayar ta musanta waɗannan zarge-zarge ita da kanta acp kolawale ta ce speto janar na 'yan sanda shine yake ba da shawarar dukkan mutanen da aka yi makarin girma ko aka tura su bakin aiki a wani wuri saboda abin da ta kira shi ne ya san iya aikin su da kuma kwarewarsu ma'ana idan speto janar na 'yan sanda bai tura sunan mutum domin a yi masa ƙarin girma ba to babu ta yadda za a yi masa ƙarin girma kenan filin ciki da gaskiya ya gudanar da bincike kan wannan zargi inda ya gano wata takarda ta nadawa da tura mataimakan kwamandojin 'yan sandan mobile wadda a ranar goma ga watan Yuli na shekarar 2015 wani kwamishinan 'yan sanda mai suna DP ya kadi, ya rattaba ma hannu a madadin mataimakin speto janar na 'yan sanda wato AIG mai kula da rundunar mobile yana cewa speto janar wato Salomon Arasa kenan ya amince da naɗin waɗannan jami'an 'yan sanda a matsayin mataimakan kwamandojin 'yan sandan mobile a rundunonin da aka bayyana jikin sunayensu. jerin sunaye guda talatin waɗanda speto janar ɗin ya amince da naɗawa kuwa ya nuna cewa fiye da ashirin daga cikinsu duk 'yan kudancin najeriya ne domin kawar da tantama ga sunayen waɗannan jami'an 'yan sanda da makamansu kamar da yake kumshe a cikin wannan takarda wadda cp dp ya kadi ya rattaba ma hannu a madadin mataimakin speto janar na 'yan sanda mai kula da rundunar 'yan sandan mobile na ɗaya shine sp redanga timpa tamarobi sai sp jaye oladele richard sai sp victor o ase biomo sai dsp roland adezi sai sp ngoye kinsley obona sai sp akintunde saminu ajani sai dsp eze la uchenna sai sp emmanuel wabara sai sp idowu maruf aziz sai sp kabiru adesina akinrinoyi sai dsp idehai godwin sai sp odunlami mohammed sai sp daniel inwa michel bwala sai dsp rafael ade olowo sai sp sani musa sai dsp innocent ofielu sai sp liwi suleiman kwaglak sai DSP Daniel Eze, sai SP Sanusi Jidda, sai DSP Philip Goffwen Gomereg, sai SP Oko Edwin Igochi, sai SP Abdullahi Muhammad, sai SP Hamzat Rilwan, sai SP Yusuf Alhaji Bala, sai SP Paul Okafo Azuka, sai SP Gudu Stephen Tarsier. sai sp rufus oluyomi odedran sai sp kevin ayebusi sai dsp adewoye benjamin adewoye sai kuma dsp barau d ba filin ciki da gaskiya ya bincika to amma kuma bai samu takarda wadda ta gaskata cewar dukkan kwamandojin mobile da aka nada wato ashirin ko kuma goma sha tara daga cikinsu sun fito ne daga jihohin Edo ko kuma Delta ba. a shirin mana gaba za mu taɓo na ɗan da aka yi a sashin da ake kira SPU ko Special Protections Unit da kuma wanda ake kira FIRS waɗanda duk filin ciki da gaskiya ya samu ganin takardun izinin naɗin da kuma sunayen dukan waɗanda aka naɗa da waɗanda aka cire aka mai gurabunsu. Mu kasance lafiya. To a gaida mai kahon karo babba, gwamnan jihar Borno fa ya kuhula saboda wasu likitoci. We charge to court because jin kunyan mara kunyan haramun ne. Tafiyan nan da muke nan wallahi I'm sorry za mu taka kafan kowa for the good of our people. zai yi mu To ku biyo mu a shirinmu na hantsi ku ji ko me zafi yanzu dai ga labaran duniya amma fa a takaice. jiya lahadi ne fadar white house ta da wata sanarwa dauke da kakkausar lafazi da ke allah wadare da harin da aka kai a babban birnin kasar burkina faso wanda ya dalilin mutuwar mutane har 29 kana wasu da yawa daga kasashe har 18 suka ji rauni daban-daban wannan da ya faru ne a daren juma'ar da ta gabata sanarwar ta ci gaba da cewa ayyukan ta'addanci da ake a sassan duniya ba zai sa ƙasar amurka ta kasa a gwiwa ba amurka ta ce tana neman 'yan kasarta har su uku da aka sace a bagadaza babban birnin kasar iraki jami'an iraki na amurka sun bayyana cewa kamfanin da mutane uku ke aiki ne ya bayyana cewa yau kwana biyu kenan ba a ga waɗannan mutanen ba sai dai kawo yanzu ba wani cikakken bayani game da waɗannan mutane da kuma takamaimai irin irin aikin da suke yi a wannan kasar domin ku akwai kamfanoni da yawa da suka hada na tsaro da kuma na gine-gine da yawan amurkawa da aka sako daga gidan kurkukun kasar iran na musamman hursunoni da kasashen biyu suka yi wasu su sun iso germany bayan sun bar tehran jiya lahadi bayan sun tsaya geneva jirgin da ke dauke da uku daga cikinsu ya sauka germany inda aka duba lafiyar jikinsu tare da basu magani a wani asibiti da yake mallakan kasar amurka ne sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa jiya a shafinsa na twitter cewa ɗaukacin amurkawa na murnan sake waɗannan 'yan uwa nasu da aka yi tawagar sojojin amurka masu neman jirgin nan na amurka da ya ɓace sun ƙara tsawon wa'adin aikinsu nasu har zuwa jiya lahadi jirgin mai sauka ungulu wanda ya ɓace a yankin pacific ya ɓata ne lokacin da ya karo da wani jirgin a yankin gabar pacific a ranar alhamis inda da ta shuɗe jami'an soja suka ce iska mai ƙarfin gaske ya kawo wannan aiki nasu cikas To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wani lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Maladin Ibrahim Ayawa da wanda ya ba da umarni CD da kuma mu na wannan lokacin wato Darus Smith ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsin. This program has come to you from the Voice of America, Washington.